detect any case. Once a case is detected, we Muna nan tsaye don kai ɗaukin gaggawa ga duk labarin bullar shan inna da muka samu a kowane sashi na Najeriya ba ga rigakafin gida-gida da muke yi. In ji mukaddashin daraktan hukumar kula da lafiya matakin farko ta Najeriya Dr. Emmanuel Odu da yake kwaran ya zulumin da al'ummar kudu maso kudancin Najeriya suka shiga sakamakon labarin samun cutar shan inna da ba sabon ba a jihar Cross Rivers. Dr. Odu ya ce jami'an yaƙi da shan inna sun garzaya jihar inda suka gwada yaron da lamarin ya shafa suka gano sawayensa sun tankware saboda tawaya da ya samu gabanin a haife shi. Yanzu dai cewa tsohon babban jami'in na kiwon lafiya hukumar ta maida hankali ne wajen kula da yankunan da aka aminta daga Boko Haram da samun bullar cutar a yankin bara ya maida hannu agogo baya da fitar da Najeriya matakin karshe daga kasashe masu shan inna a duniya. Dr. Usman Adamu Sa'idu shine daraktan kai daukin gaggawa na cutar a hukumar. Ni daman daga hoton da suka nuna na san wannan ba kitsin polio bane ba. To amma ka san shi harkar yada labarai so ake ta maimaita wannan labari har mu wato ainihin ministan lafiya Professor Isaac ya kirawo mu a nan emergency Special Operation Center shi ma sai executive Dr. Odu ya kira mu immediately muka tura mutanen mu. Banda wannan matsala ta arewa maso gabas da kuka bada labarin an shawo kanta ba wata sabuwar matsala da babu wata sabuwar matsala dai da muka samu ya zuwa yanzu da muke wannan magana kuma muna tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa muna da jami'a a ko ina kullum ba ma ƙasa a gwiwa. Malaman addinin Musulunci ma ƙarƙashin asusun Bill Gates sun ba da labari an daɗe da kawar da duk wata turjiya kan rigakafin a yankin arewacin Najeriya da saran ran a bana za a samu nasarar ƙarshe ƙarshe. Sheikh Husaini Zakariya ne shugaban kwamitin malaman. A wannan lokacin ne bayan mun haɗu da su Bill Gates da su Ban Ki-moon da sarkin Abu Dhabi da shugabanni daban-daban dai na siyasa na duniya sai shi mai alfarma ya ce to abin da ya kamata a yi kar mu bar wannan wato batun ya lalace a nan. Mu kafa kwamiti na malamai kuma malaman nan daga kowace ƙungiya ko ɗariƙa ta yadda yake za a gudu tare a tsire tare tunda maganar kiwon lafiya ake yi. Sauran da ya ciji dan Tijjaniya shi zai ciji dan Izala wanda ya ciji ɗan kadiriya shi zai ciji kungiyar alarmomin Najeriya Sau da haka shi zai ciji musulmi ko shi ainihin wato kan banasare ko krista Da haka a tashi gaba daya a faɗakar da mutane kowa ya ba da sa wajen tabbatar kiwon lafiya da kuma yaƙi da wannan cuta wadda yake an kusa gamawa da ita baya ga Najeriya da ta yi nasarar dakatar da bullar cutar India ta fita daga jerin kasashe masu shan inna a duniya inda yanzu ido ya koma kan Pakistan da Afghanistan Nasira da Mailika Amurka daga Abuja Najeriya